أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوشاه دوغة رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود دريه دو da 34 wadda ta yi daidai da 23 ga watan bakwai na shekara 2013 ta miladiya za mu tashi darasi za mu tashi a cikin darasinmu aya ta 157 a cikin suratul a'raf a tafsirin da muke a wannan masallaci mai albarka a cikin watan ramadan al-mubarak Allah ya ba mu albarkacin wannan wata ya ba mu albarkacin karatun alkur'ani da tafsirinsa a cikinsa za mu fara da tambayoyi wannan tambaya ta farko tana cewa wanda ya asuwaki da icen darbejiya menene matsayin azuminsa wanda ya yi makilinfa ne matsayin azuminsa eh, annab sallallahu alaihi wasallam an sunna an sifanta shi a sunnarsa da kan cewa ya kasance yana yin asuwaki ba tare da kayyadewa ko a cikin halin azumi ko ba a cikin halin azumi ba da wannan malamai kamar imamul bukhari suka kafa hujja kan cewa babu laifi mutum ya aswaki a cikin watan ramadan da rana ko da daddare ko a wani lokaci sai dai kamar yadda yake annab sallallahu alaihi wasallam ya ya ce ma mai yin alwala a cikin azumi ya ce ma mai yin alwala ya rinka isa matuka wajen shaƙi idan wajen shakarwa a hanci sai dai in ya kasance yana azumi wanda ya nuna wajabcin mai azumi ya ta harus wato ya yi taka tsantsan ya kame ya kokari ya yaƙi da abin da ke shiga cikin jikinsa kada ya wuce ya shiga makogaro idan ruwan shakarwa na alwala an ce mutum kada ya isa matuka wajen jansa yadda zai shige cikin makogaro da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin laqit ibn sabira yace wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima kai kai ka isa matuka wajen shakarwa a hancinka sai dai in kana azumi don ana azumi an ce kada ya isa matuka wajen yin wannan to haka zalika idan yana aswaki a cikin azumi duk da zahirin nusus sun nuna za a iya yi to kada ya isa wato ya yi tsantseni ya yi taka tsantsan da kada ya haɗiye wato gurgudin abin itikafi a abin asuwakin ko kuma abin da yake ya taro a bakinsa na ɗanɗanan abin abin asuwakin to wannan hukunci daidai ne ga wanda yake asuwaki da makilin ko wanda yake asuwaki da wato itacen darbejiya wanda yake da ɗaci sai bakin ƙoƙarinsa kada ya haɗiye abin da yake yana daga wannan makilin ɗin ko yana daga abin da ya tauna ko abin da ya kamu a bakinsa na wato madar ita darbejiya din idan ya yi wannan tsantseni to babu komai a gare shi babu komai a azuminsa insha Allah don Allah yi hukuncin musabiha bayan an idar da sallah za ga mutane daga an idar da sallah suka yi haka hakan ya dace da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a wato ita musabaha ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin sunnonin yanda musulmi suke gaisuwa ne kamar yadda ya tabbata na fi'ilin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadithin mu'ad wanda ya zo duk da yake hadisin yana da rauni cewa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam idan na ganka a ya rasulullah zan yi sujada ne gare ka idan na hadu da dan uwana zan yi sujada ne a gare shi zan rungume shi ne ya tambaye shi da irin abubuwan da zai yi ya ce koko zan kama hannunsa ne ne musafaha da shi ya tabbatar da shi akan musafaha to wanda wannan in aka haɗa shi tare da sauran ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam na yaɗuwar musafaha a cikin al'ummar a zamaninsa tsakanin musulmi ba tare da wani inkari ba wanda yake sunna ce taqririya wannan yana nuna wannan shine sunna yin musafaha yayin gaisuwa to amma baya daga cikin ayyukan da ake yi na sallama na sallah cewa an idar da sallah ai wannan musafaha idan mutum ya yi shi ya shi kawai bisa ya ga dan uwansa ya gaisa da shi ya musafaha da shi babu laifi amma in ya mai da shi daga cikin ayyukan da ake bayan an yi sallah kai musafaha da na hagunka kai musafaha da na damanka ai kai musafaha da na dama sannan kai da na hagu ya zamanto wannan wato ya zamanto aiki da ake yi bayan kowace sallah to ya zamanto al-ibtida'u fid din kamar yadda shekhu Usman a cikin littafin sa Ihya Sunna ya kidaya shi a cikin ayyukan bid'a da ake na addini waɗansu sun sanya bayan kowace sallar asuba da bayan kowace sallar la'asar sai an yi wannan musafa a waɗansu wuraren ma za ka ga hadda wani zikiri khas da ake yi bayan an yi kama a ƙasar Malaysia yadda suke idan an idar da sallah sai a tashi wanda yake daga can gefen hagu sai ya fara yana ya musafa da wanda yake kusa da shi sannan yana juyawa a ya musafa da wanda yake na can gefen sannan ya biyo layi yana musafaha da wanda yake a wannan sahun a juya zuwa ga sahu na biyu ana yi ana Ya ne ne suke yi suna assalatu wassalamu alaika ya rasulallah salawatullahi alaika ya nabi salamu alaika ya rasul salamu alaika salawatullahi alaika ana yi ana yi har an gama da kowa ya gaisa da kowa a cikin masallacin sannan sai a fita bayan kowace sallah haka suke to wannan shine wanda shehu wanda shehu Usman irin sa wanda yayi tambihi akan cewa yin haka bid'a ne a cikin addini da bai kamata mutum yayi wannan ba da kuma dai wanda duk za a mai da shi ya zamanto aiki ne lazimi wato lazimi ne na idar da sallah cewa sai an yi wannan musafahar to wanda ya shi a wannan hai'ar ya aikata bid'a amma idan abu ne wanda yake kamar ka daɗe ba ga ɗan uwanka ba kuka zo kuka sallah tare a masallaci bayan sallah ka gaisa da shi wannan babu laifi in baka mai da shi a bisa fiskar wato sunna ce daga cikin sunnonin idarwa da sallah ba menene hukuncin wanda yake mai da wuri a masallaci permanent seat kujerar dindindin kamar ta united nation wanda wato wanda mun tabbatar da masallaci ɗakin allah ne babu wanda yake da ikon hana wani zama a waje ko kuma ya ware waje wai sai shi da 'yan uwansa ne kawai za su zauna don allah ya kamata a fahimtar da mutane eh, akwai ka'idar shari'a da ta ce La'isa fi ta'at ba a fifita juna a wajen aikin da'a yana daga cikin aikin da'a mutum ya zauna a sahun farko na sallah ya sallah a sahun farko domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane sun san alhairin da ke cikin yin sallah a cikin sahu na daya kuma aka ce ba za a yi sallah a wajen ba sai an yi ƙuri'a da mutane sun yadda su zo su yi ƙuri'ar don su samu wannan falalar to wanda ya nuna wanda ya samu wannan falalar to bai kamata kuma ya fifita wani ba in wani ya zo ya ce a ah, to bismillah shi ya koma daga baya to amma wannan ba yana nufin kuma kan cewar ka keɓance waje ka ce wannan wajen naka ne ba wanda zai zauna ba saboda masallaci wuri ne wanda yake kamar filin mina kamar wato an san a filin mina ko a wajen da ake zuwa a yi zaman kwana uku bayan sallah a lokacin aikin hajji hadisi ya zo cewa mina munafin liman sabab mina wajen wato a masauki ne ga wanda ya riga zuwa saboda haka masallaci haka shi ma yake waje ne ga wanda ya riga zuwa wanda ya riga zuwa a cikin tsawon farko ya samu waje shi kenan to amma idan mutum ya samu waje ya zo ya zauna sai wata bukata ta taso masa ya fita ko zai je ya alwala ko zai je ya biya wata bukatarsa ya dawo kafin wannan sallar da ya aje da ya zo domin ta to shine a haƙo shi ya fi cancanta da wannan wajen saboda haka za ka iya amma mutum ya turo wani cin asuba a zo a yi masa shimfiɗa cewa ya kama wannan wajen to wannan ba shi da asali a cikin addini wannan yana daga cikin shiga cikin haƙƙin mutane ka zo waje domin ka zauna kun san akwai wato suna yin abin nan a haramin makka za ka ga akwai waɗansu mutanen waɗansu wata ƙasa ba zan faɗi ƙasar ba wato hayar su ake yi ana biyan su riyal hamsin za su zo da wuri daga an yi sallar la'asa za su zo su kama su zauna a waje ba don su yi sallah a wajen ba ne a akwai wanda suka zo suka kama wa wajen sai gab da za a kira sallah saboda ana so a zauna a filin da ake dawafi akwai iska a nan wajen a musa mutane su zo su sha ruwa sai gab da za a yi sallah sai ya gan shi ya zo sai ga mutum ya tashi ya karkata rigarsa ya je ne kuma wani wajen da zai je ya zauna ya karɓi riyal hamsin ɗin ya da ya biya na wanda aka aje <laughs> na wanda aka aje ma waje eh, bala'in talauci bala talauci to to amma me hukuncin wannan wannan cinikin riyal hamsin ɗin da aka biya shi <laughs> Eh, sai malaman fiqh su ya halatta a yi tijara da ayyukan da'a Da eh, duk abin da yake da manfa'a zaka tijara kai. to a shahidai wannan bi halatta mutum ya zo ya keɓance waje ya ce sai shi ne zai zauna ba amma in ya zo ya riga ya zauna to fahuwa a ahqqu bihi shi ya fi cancanta da wannan wajen bisa waninsa amma ba zai turo domin a hajjaje masa wajen ba wannan akwai asar da al'imamu zarkashi ya kawo na daɗe da karanta littafin amma na taɓa ambata muku wannan littafin ɗaliban ilimi su duba ilamus sajid bi ahkamil masajid ya kawo wannan matsalar a cikin littafin kuma ya kawo waɗansu asar da suke da alaƙa da hukuncin shari'a a kan wannan na'am wanda zai tsallaka domin sai ya zo sahun gaba idan ya ga furja in ya ga waje inda zai iya zama babu laifi ya to amma ba tare da yawan mutane idaya ba idaya shine ka rinka a taka rigar mutum ko ka taka kafadarsa ko ka tsallake kafadarsa amma in za ka ce ya buɗa maka ne ka wuce domin ka gano makani a gaba wannan yana da haƙƙi saboda su wanda suke zaune a cikin masallacin sun yi tafsiri wajen rashin cika sahu da barin furja a gabansu tunda ana san a cike furaj wato kafa wadda take a cikin wadda take a cikin sau a malamai sun yi sharhin wannan ibn hajar a cikin hadisin a cikin hadisin ijlis faqad azait wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yayin da yake keta sahu ranar juma'a ya ce ka zauna ka riga ka gama cutar mutane ibn hajar ya yi ishara ga wannan wanda malamai suka ambata cewa yana daga cikin surar da ya halatta mutum ya keta sahu ba tare da idayar mutane ba domin ya cike wata furja da take gabansa babu a eto a sahun gaba a sallallahu alaihi wasallam ya ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha waɗanda suke ma'abuta wato hankali da ma'abuta wato dattaku su zamanto su ne wanda suke kusa da ni a cikin sahu su ne wanda suke kusa da ni a cikin sahu saboda haka babu laifi dan waɗanda suke kusa da liman sun zamanto makarantar alkur'ani ne kamar yadda za a ga ake yi a harami za a keɓance wanda suke dab da liman alalakalla wajen mutum hudu ko mutum biyar zamanto su ma limamai ne na cikin harami ɗin wanda suke sallah ko kuma wanda suke masana malamai makaranta alkur'ani wannan hadisin asali ne ga wannan ah, kuma malamai sun yi fatuwar kan cewa a keɓance waje ga wulatul amri shugabanni ah, saboda tsare a ah, rayuwarsu da tsare su daga waɗanda suke su nema su cuce su babu laifi amma wannan bai kai a ce har a yi ɗaki a ciki ba kamar yadda aka yi a sham kuma kamar yadda za a gani a waɗansu masallatai kama a ƙasa a waɗansu ƙasashen garuruwanmu za a ga an yi wannan ɗan ɗaki a cikin sahun farko wanda a nan shugabanni suke shiga su sallah wato a tsare sahun a yi ɗaki a wajen saboda haka wanda suke cikin liman da yana waje amma su kuma an yi musu nasu ɗakin kuma a tsakiyar sahu wani yana daga cikin bid'a a cikin addini eh, ya halatta wanda aka kawo wa ruwa ya yi karatu ko addu'a ya yi tambaya shin mai za a yi da shi domin kar a yi abin da bai dace ba da wannan ruwan e babu a eh, yi kwarai da gaske ya halatta ka bincika domin kada ya zama tokancewar an yi amfani ka taimaka a cikin sabon Allah sannan kuma idan dan Allah ina neman addu'a daga bakin yan uwa musulmi da kuma nasiha daga gare ka domin Allah ya jarabe mu da mahaifiya Allah ya raba mu da da ita lafiya amin nagode Allah madaukakin sarki ya raba ka da ita lafiya Allah ya azurta ka da birran da ya sauƙaƙe maka biyayya a gare ta da kyautata mata har Allah ya raba ku ko kai ko ita wanda duk ya wanda yarga wani ba wanda ya san wanda ajalinsa zai zo daga farko sannan a tafsirin aya ta 149 inda Allah yake cewa la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin shin menene bambancin tsakanin rahama da gafara kuma wannan ka'idar za ta yi aiki a nan wato idajtama aftar idajtama iftaraqa wa idaftaraqa jtama'a a wannan ba za ta zo a nan ba rahama daban gafara daban rahama shine jin kai wato iradatul ihsan nufin kyautatawar Allah gare ka gafara kuwa shine a gafarta maka zunubanka ma'ana wato a yafe maka zunubai yafewar zunubai shine Allah kada ya rike ka da wannan zunubi a lahira ya maka azaba saboda kayi kuma a nan duniya kada tasirin zunubin ya same ka tunda zunubi yana da tasiri mummuna yana hana arziki yana hana taufiki yana kaiwa ya zuwa ga mutum ya sake aikata wani zunubin yana takaita wato yana mugusta rayuwa yana mugusta kama yana tasiri akan lafiyar jiki duk wani ya daga cikin tasirin zunubai da idan kace kana neman Allah ya gafarta maka wato Allah ya yaye maka wannan abu da gafarar zunubai da takfirus sayyi'at kankare miyagun ayyuka duk ma'anar su ɗaya amma rahama tana nufin wato iradatul ihsan gafara tana daga cikin rahama domin idan Allah ya yi maka gafara ya yi maka rahama to amma rahama ta fi abinda gafara ta kunsa tunda bayan gafara rahamar Allah shine Allah maɗaukakin sarki ya maka muwafaka kada ka sake yin zunubin yana daga cikin rahamar Allah yana daga cikin rahamar Allah Allah ya sanya ka kai istiqama ba za ka sake karkata ga barin tafarkinsa ba yana daga cikin rahamar Allah Allah ya baka kyakkyawan cikawa duk wani yana daga cikin rahamar Allah rahamar Allah ta fi komai yalwa saboda haka ba ba kamar musulunci da imani bane da suke idan sun haɗu ma'anarsu ɗaya amma in sun rabu kowa da ma'anarsa ba babu su ɗaya ba kuma kamar yadda dace Allah ya ƙaddamar da rahma a wannan ayar a bisa gafara amma a cikin farkon surar an kaddamar da gafara akan rahama wajen addu'ar annabi adam da hawa qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin amma anan kuma yace la in lam tarhamna rabbuna wa la in lam rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min khasirin wanda yake nuna a kowanne akwai nuktar da ya yasa aka kaddamar da ɗayan ba ɗayan ba amma duk dai ma'anarsu daban ce kuma shi yasa ake hada su tare wajen addu'a ba a babin karfafawa bane a babin cewa ai mana abin da ɗayan baya abin da ɗayan bai kunshe shi ba sannan tambaya ta biyu gafara da rahama Allah ya kara mana gafara da rahama naji na ji kaunar sheikh zarban al-ghamidi don allah ko akwai wasu rubutu da yayi ina neman ko wani website nashi Allah ya kara masa lafiya da imani ya Allah wallahi ina ƙaunar shi don Allah ai mana ishara ga inda zamu samu rubuce-rubucensa eh, eh, shek zarban ya yi rubuce-rubuce daga ciki akwai littafinsa da ya samu digiri na biyu da shi himayatul rasul sallallahu alaihi wasallam himar tauhid sanar da littafinsa da ya samu digiri na uku na doctorate da shi a ka'idar talat wasu sabi'i na firka sannan akwai jam'in hudubobinsa wanda aka tara littafan suna nan yana raba su amma ban yi tsammanin an sa su a website ba amma ka iya ka iya bincika musamman hudubobinsa watakila insha Allah ba daddewa ba a sanya su a cikin intanet sannan tambaya ta karshe shin waɗannan malaman sunna ne zan iya sauraron su abdurrahim green zakir Naif, harun yahaya jamal badawi yasir qadi to ni dai ba wanda harun yahaya na karanta tafansa ya keɓanta da fanni na ilimi wanda sauran malamai ba su san shi ba ko ba sa bincike a kansa shine binciken irin abubuwan da zamani ya kawo da ganin yadda alkur'ani ya bayyana su wannan babu laifi a koyi wannan bangaren ilimi daga wajensa zakir naik shi ma Allah ya bashi haddar alkur'ani da sanin littattafan mutanen da sanin lato a littafin bible da kuma amfani da shi wajen kiran musulmi zuwa ga imani da kuma abubuwa na wa'azi babu laifi mutum a saurare shi abdurrahman green ban taba jin maganarsa ba jamal badawi shi ma ban taba jin maganarsa ba yasir qadi a na san shi ya yi karatu a bayanmu a madina dan amerika ne to ban san irin abubuwan da yake faɗa ba yanzu amma sani na da shi ya yi karatu a bisa tafarkin sunna ya karanta digirinsa na farko a kulliyatul hadith kamar yadda muka karanta sannan ya je ya karasa digirinsa na biyu a kuliyatul da'awa wa usuluddin a ilimin tauhidi kenan da ilimin da'awa kama ba san irin abubuwan da yake faɗa ba a yanzu ba zan iya cewa komai a kansa ba da abin da ka ji a wajen wani wanda ka sani wato kowace ka auna abu da almuhkam wal mutashabihat abin da yake ya rikice maka ka auna shi da abin da yake sananne tabbatacce na addini in ya dace da shi kenan. in bai dace da shi ba kana shaka ka tambayi wanda ka aminta da ilimin sa yi maka hukunci kan abin da kan abin da wannan mutum ya faɗa ba na son mu yawaita magana akan malamai na zamani kamar yadda za ka ga waɗansu sun yi doguwar ka'ima na kan cewa ga bayani kan malaman zamani wane mistaƙimi ne ahlus sunna ne wane mubtadi'in muhtari wane dallun mudillun mubin babu wannan yana daga cikin fitina a cikin addini da magana a cikin irdun mutane bai halatta ba wanda ya zo da abu wanda yake abin inkari a yi masa inkari amma wanda bai zo da abin inkari ba al'asulu fil muslimi salama asali akan kowane musulmi ka ɗauke shi akan salama akan cewar yardajje ne amintacce ne har sai idan saɓanin wannan ya bayyana a gare shi ka ɗauki wannan ka'ida Allah maɗaukakin sarki ya mana gaban kata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والكتاب الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم

Allah jalla wa'ala a kamar yadda muka gani ya kisanta mana yadda annabi Musa ya nema ma mutanensa wato ya shigar da su cikin rahamarsa a ya ce an fi faghfir lana hamna, wa an ta anta gafirin, wa tubla na fi hadhihi duniya hasanatan wa fil akhirah inna ilai. Ya yi wannan addu'a annabi musa ya yi wannan addu'a ga mutanensa na gafara da rahama allah ya ce rahamarsa ta yalwaci dukkan komai amma ga waɗanda suka cancanci wannan rahama su ne allah ya ce fasa aktubu halin ladina ya taƙona wa Zaka zakata wal ladina hum bi yi yu'minun zan wajabta wannan rahama tawa ga masu takawa da masu bayar da zaka kuma waɗanda za su rinka waɗanda suke yi kuma za su ci gaba da yin imani da ayoyina saboda haka a cikin wannan akwai ishara kan cewa ba duk mutanen annabi musa ne za su samu wannan rahama ba sai waɗanda suka sifantu da wannan sifa to sai allah ya ci gaba da sifanta su wanene ne waɗannan wanda Allah ya wajabta rahamar tasu a kansu wanda zai ba su sai ya ce alladina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya su ne waɗanda suke bin manzo annabi ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum wanda wannan annabi ummi shine wanda suka sami sifarsa a bar rubutawa a wajensu fit taurati wal injili a cikin attaura da linjila ya'muruhum bil ma'ruf yana umartar su da abin da yake sananne karbabbe a cikin shari'a da hankali wayan hahum anil munkar yana hana su gabarin munkari shine abinda ake kinsa a cikin shari'a da hankali ويحل لهم ويحرم وينهاهم عن المنكر ويحل لهم yake haramta halatta musu dadadan abubuwa na abinci wayu harrimu alaihimul haba'id yake haramta musu munana masu cutarwa wa yada'u anhum israhum yake saraifar yake sauke musu nauyinsu wal aghlal allati kanat alaihim da kukumi waɗanda suka kasance wato daure daure na shari'ar su da suka kasance an dora a kansu to Allah yace falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun to waɗanda suka sifantu da waɗannan sifa suka suka yi imani da shi wa azzaruhu suka suka karfafa sha'aninsa wa nasaruhu suka taimake shi wa taba'u nuran ladhi unzila ma'ahu kuma suka bi hasken da aka saukar tare da shi ulaika humul muflihun waɗannan su ne kadai masu wato falahu sune masu haƙiƙanin rabo ba su ba wato anan Allah madaukakin sarki ya sifanta cewar waɗanda Allah zai wajabta musu rahamarsa su ne wanda suka sifantu da wannan sifa ta imani da annabi na ƙarshen zamani to ta yaya za a yi waɗanda ba su riske shi ba za su yi imani da shi shi ne su azama akan imani da shi saboda haka kaga mutanen annabi musa da suka yi zamani da shi da suka yi azama kan cewa idan ya bayyana a gare su za su yi imani da shi sun shiga ciki annabawa wanda suka biyo bayan annabi Musa wanda kowanne idan ya zo zai ce wa mutanensa idan Allah ya bayyana annabi a cikinku na ƙarshen zamani wanda ambatonsa ya zo a cikin littafinmu za ku yi imani da shi sun shiga ciki wanda tafiya ta yi tafiya har suka zo zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka gan shi suka yi imani da shi har Allah ya naɗa ƙasa sun shiga ciki to waɗannan su ne kaɗai waɗanda yake masu rabauta saboda haka a cikin wannan ba za ka yi mamaki ba idan ka ga yahudawa a cikin tarihinsu sun kasance masu sauraron bayyanan wannan annabi wanda dalilin da ya sa aka sami yahudawa a madina kenan madina ba garin yahudawa ba ce madina garin larabawa ne 'yan yaman su suka taso suka zo suka zauna a madina al'ausu wal khazraj asali 'yan yaman ne suka zo suka zauna ba wani abu ne ya kawo yahudawa kabilunsu guda uku da banu nazir da banu kainuka da banu ƙuraiza suka zo suka zauna a madina waɗansu suka zauna a haibar face suna sun zo su jiran bayyanan wannan annabin na ƙarshen zamani dalilin da yasa suka bar iyayensu da kakanninsu suka bar wannan wajen kuma shi yasa Allah yake cewa falamma ja'ahum ma arafu shi yasa Allah madaukakin sarki ya zarge su da cewa da abin da suka sani ya zo musu sai suka kafurta da shi da suna cema idan suka yi yaƙi in suka yi fada da aus da hazraj kabila ta yahudu in suka yi fada da mutanen madina sai su ce to ai lokaci ya kusa da annabin ƙarshen zamani zai zo da Allah yana bayyana shi Allah zai ba mu nasara akan ku mu karkashe ku irin irin kisan da aka yi ma'adawa da samudawa Allah maɗaukakin sarki yace walamma ahun kitabun min indillahi مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ma arafu كفروا به yayin da littafin Allah ya zo musu mai gaskata abin da yake tare da su alhali sun kasance suna neman nasarar Allah da zuwan wannan annabin da ya zo da wannan littafin to da abin da suka sani ya zo musu sai suka kafirce masa shi yasa yahud aus da hazrat suka je suka ce musu ya ma'ashirar yahud ku ji tsoron Allah ku ne kuke ce mana fa annabin nan zai zo wanda za ku samu nasara Allah ta hannunsa ko karkashe mu amma yanzu gashi ya zo kuna cewa ba shi ba ne? wanda ya nuna kan cewar a cikin tarihinsu abinda suke jira kenan to amma da annabi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo sai suka rubu kashi kashi waɗansu sai suka ce eh annabi ne amma na larabawa ba namu ba kamar yadda ibnu sayyad ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa yace masa atashhadu anni rasulullah sai yace ashhadu annaka rasulullahi ila al-arab Ya ce na shaida cewa kai annabin Allah ne zuwa ga larabawa an yi wannan firkar wanda ake ce musu al-isawiyun daga cikin yahudawan kasar Iran mabiya Abu Isa al-Isfahani wanda ake ce musu eh, suna daga cikin firkar ah, wanda ake ce waɗansu su sun ce firka ne na yahudawa wanda ake ce musu jesuits wato mabiya ba wai mabiya annabi ba wai yahudawa da suka yadda da annabi isa ba wanda aka sanya na can na tarihin farko wanda yahudawa suka rinka ce musu jesuits wato a isawiyun akwai isawiyun na da na baya da suka zo su ne wanda suka yi mabiya wannan abu isa al-isfahani da suka ce sun yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan allah ne amma manzan allah ga larabawa kawai ba ga yahudawa ba saboda su sun ce ai yahud eh, shari'ar annabi musa ba za a yi mata nasku ba ba za a shafe ta ba ba zai yi wani annabi ya zo wanda su yahudu za su imani da shi ba in ba ba yahude ba kuma sai suka manta da abin da ke cikin littafinsu domin abin da ke cikin littafinsu kamar yadda Allah ta'ala ya ce Allah zai jidunahu maktuban indahum Allah ya ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sifarsa ay alladhi yajidunahu ay yajiduna wasfahu wa na'tuhu yajiduna wasfahu wa na'tuhu sun samu sifar annabi sifar annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda halin halinsa yake a cikin littafinsu akwai malaman su sun sha yin wannan bayani wato sun sifarsa a ciki an bayyana shi da yanda suke da yanda an bayyana shi da kan cewar zan aiko musu annabi annabi Musa ya ce wa mutanensa zan aiko musu annabi kamar kai daga cikin ƴan uwansu to wani yana daga cikin su ne amma sai aka ce daga sai suka fassara a taura da cewa daga cikin su amma nassin a taura daga cikin ƴan uwansu su waye ƴan uwansu larabawa jikokin uban jikokin babbansu jikokin annabi isma'il domin su ƴaƴan annabi ishaq ne zuriyar annabi ishaq ne domin ƴaƴan annabi yaqub ne annabi yaqub kuma shine dan annabi ishaq saboda haka ƴan uwansu a cikin al'ummomi su ne larabawa zuriyar annabi isma'il kuma sun karanta Allah ya ce Allah ya bayyana haskensa ya bayyana a tsoro sina haskensa ya bayyana a wurin da ake fassarawa da baitu laham inda aka haifa annabi isa sannan haskensa ya bayyana a duwatsun farana farana ita ce sunan kasar makka duwatsun farana shine inda allah wahayi ya soma wahayi a kan dutsen hira jabal nur duwatsun farana duk suna karantawa shi yasa malamansu da suka karanta suna ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ai kai ne wanda muka samu ambatansa kamar irin su Abdullahi ibn Salam daga baya a cikin tarihi kamar irin su a samau al-ibn yahya al-andalusi wani babban malamin mathematics babban malamin wanda akwai littafi da ya rubuta akan right angle triangle kun san masu ilimin geometry akwai wato abinda mai kusurwa uku triangle wadda take mai right angle mai tsaya wato mai aluja tsayayye to ya rubuta littafi a kanta to ya rubuta littafi wajen raddi ga yahudawa badrul majhud fi ifhamil yahud ya mutu a shekara ta 570 a cikin tarihin a tarihin musulunci shekara ta 1175 a kalandar a kirista mutumin andalus ne mutumin spain ne bature ne amma ya hijira ya koma can kasar farisa a can ya gama rayuwarsa ya yawa yawan rubucen su duk a can suke in ka duba al'alam akwai labarin sa as-sama'u al-ibn yahya al-andalusi ya daga cikin waɗanda manya-manyan malaman yahudawa a cikin tarihi da suka musulunta da professor abdul ahad dawud abdul ahad daud mutumin iraki ne babban malamin addinin kirista ne roman catholic ne benjamin yaya sunan akwai in kuka je cikin ku je cikin google ku bincika ku bincika Muhammad in the Bible littafi ne wanda shi Abdul Ahad Dawud ya rubuta ya fara littafin nan da wannan ayar da muke karantawa alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum ita ce miftahin wannan ayar in kuka ji za ku ga hadda hotonsa ni da malam Sa'id muna ganin hotonsa kun gani ga hotonsa Abdul Ahad Dawud a farkon karnin baya da wuce kun gan shi kuna ganin sa bature sak amma musulmi ne da ya rubuta littafi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin bible littafin yana nan ana sananne ne akwai shi ma a cikin internet in je sai ku yi downloading ɗinsa ga baki ɗayansa malami ne babba a cikin addinin kirista kuma ba wani abu ne ya sanya shi musulunta ba illa karanta alkur'ani da ganin yadda Allah ya bayyana yake cewa sun samu ambaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan a cikin littafinsu to kuma a cikin faɗin Allah tabi yattabi'una rasulan nabiyyal ummi akwai gwaninta ta alqur'ani da bayyana cewar alqur'ani ya zo ya san abinda ya san fatan ahlul kitab kuma ya zo ya shiryar da su daga cikin batansu domin da ahlul kitabi aka suka suka karanta ayoyin nan da suke nuna kan cewa annabi zai zo irin annabi Musa wanda Allah zai yi magana zai sanya Allah zai sanya maganarsa a bakinsa kamar yadda ya sanya maganarsa a bakin annabi Musa duk abinda Allah ya masa umarni da shi shi zai faɗa to sai suka ce a'a wannan annabin wane ne sai suka ce Samuel ne Samuel to amma Samuel annabi ne ba manzo ba saboda bai zo da shari'a ba annabi ne ba manzo ba tunda ku bai zo da shari'a ba kaga bai kama da annabi Musa ba shi kuma annabi Musa ya ce annabi ne wanda ya zamanto kamar kamar annabi Musa wato wanda ya zo da shari'a to shine sai Allah ya fara cewa Allah ne unar rasula su ne masu bin ar-rasul ar-rasul shine mai zuwa da shari'a saboda haka a cikin wannan akwai raddi ga yahudu cewa ba annabin da kuke cewa shi bane shi wannan annabi da annabi Musa da ambaton sai zo a cikin littafin ku rasul ne mai zuwa da shari'a ne saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba samu ilmin da kuke faɗa ba saboda haka wannan duk wanda ya san littafin Yahudawa ya san tarihin su idan ya karanta wannan ayar dole wato sha'anin alkur'ani ya fasa masa hankali ya ce ga shi fa yanda Allah maɗaukakin sarki yake bayyana gaskiya da babu wani istibahi babu wani rikici ga duk wanda yake neman gaskiya wato wanda annabin da Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Musa ya bishara da shi rasul ne domin ar-rasul shine wanda ya zo da shari'a annabi shine wanda ya zo da wahayi akan shari'ar wani annabi kafin shi to ya sifanta wannan annabi da kuma kan cewa annabiyul ummi annabin ummi wajen me ake nufi annabi ummi shine wanda baya rubutu baya karatu me yasa aka ce masa ummi malaman larabci sun ce an ce masa ummi dan a danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa nisbatun ilal um domin um ita ce wadda take yawanci a bisa al'adar larabawa mata ba sa rubutu ba sa karatu rubutu da karatu a wajen maza ne a wajen uba ne to da aka danganta shi zuwa ga uwa wato an danganta shi zuwa ga wadda ba ta rubutu ba ta karatu waɗansu kuma suka ce an danganta shi zuwa ga uwa wato kamar yadda uwarsa take haihuwarsa bai iya rubutu ba bai iya karatu ba haka ya ci gaba da rayuwa waɗansu kuma malaman suka ce an nasabta shi zuwa ga ummi uh, nasabtawa ne zuwa ga al'umma al'umma wadda take ummiya ita ce al'ummar larabawa wato annabin larabawa domin larabawa su aka sani da al'ummiyuna wato al'ummar da ba sa rubutu ba sa karatu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsib mu al'umma ce ummiya domin a uh, haka yahudawa suke kiran larabawa suka ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil saboda babu wata tafarkin a kama mu dan mun cuci larabawa dan mun cuci ummiyai haka larabawa suke cewa wato idan ka ba su ajiyar kuɗi akwai daga cikin su wanda zai biya ka akwai daga cikin su ko inda zai inda zaka ba su ajiyar sisi ba zai baka ba sai ka tsaya a kansa da kyar sannan zai baka Allah ya ce suna haka ne saboda sun ce ai babu wani tafarkin cuta a kanmu don mun cuci al'ummiyin wato wanda ba yahudawa ba goyim kenan to shi wannan annabi annabi ne ummi na wannan al'ummar wadda ba yahudiya ba saboda haka a cikin wannan akwai raddi gare su kan cewar annabin dole ya zamanto bani daga cikin bani isra'il Allah ya ce annabi ne wanda yake ummi ba isra'ili ba kuma wannan sifa ta rashin rubutu da rashin karatu sifa ce ta naƙasu amma a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sifa ce ta kamala kuma da nufi da hikimar Allah Allah ya sanya shi haka Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yamini idan lartaba mubtilun ba kasance kana karanta wani littafi ba kafin wannan ya rasulullah ba kasance kana rubuta shi da hannunka ba da ta kasance a haka sai masu wato masu karyatawa masu lalata gaskiya sai su rinka yin shakka sai su ce a'a watakila ya je ya karanto a wani waje ne watakila ya je ya kwafa ne ya rubuto da hannunsa ya zo yana yin shiftarsa kama bai iya rubutu bai iya karatu ba ya zo da abin da ya gagar wanda ya kowa iya rubutu da karatu kuma da ya zo da shi ya zo da shi da ya ƙini kasan sau da yawa idan ana jarabawa barin baku satar ansa idan ana jarabawa in ka je interview ɗaya daga cikin abin da masu jarabawa suke dubawa amincinka da zuciyarka wajen bayanin abin da kake faɗa ko kuskure ne idan kana da aminci a cikin zuciyarka ka iya gano cewa ko kuskuren ne wani lokaci sai ka yaudare su akan cewa kuskuren ne amma gaskiya ne saboda abin da yawanci sani ka san abu kuma ka sami ikon bayyana shi da aminci akan cewa ka san shi shine yake nuna kai wato ka isa mutuka wajen sanin sa wato kana da tamkini a sanin nasa to annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin sa haka yake inni ala qul inni ala bayyinatin min rabbi ni ina kan bayani hujja mabayyaniya daga ubangiji na baya ko shakka a cikin abin sa in ya tashi bayani bayanin wanda yake ya gani ne ra'ayal aini to a ce wanda yake wannan amma bai iya rubuto bai iya karatu ba ka san abin daga wajen Allah ne to shine hikimar ta Allah jalla wa ala cewa ba wanne ba zai ba zaka san zaka san cewa wannan ilimin ya zamanto ba shi da abin da yake nuna cewa wanne ya koya masa ya tabbata cewa ba wanda ya koya masa in ba Allah ba ba wanda ya sanar da shi in ba Allah ba saboda haka ummiya sifa ce ta kamala ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ga sauran mutane sifa ce wadda take ta nakasu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mubadara yayi gaggawa wajen kawar da ita farkon aran gama musulmi da quraishu a lokacin yakin badar bayan an gama yakin badar waɗanda aka kama daga cikin ribatattun yakin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya koyar da ɗan ansar yaro daga cikin yaran ansar rubutu da karatu ya fanshi kansa kaga tun farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam da aka fara gina al'umma ya ce a kawar da a yaƙi da jahilci mahawul ummiya shi ne a larabawa suke ce ma mahawul ummiya kawar da rashin iya yaƙi da jahilci da muke fassara shi a hausa yaƙi da jahilci ka san mu yaƙi da jahilci a wurinmu da ake yi a makarantun dare da wanda kuma yanzu ake yi a makarantu aka sa ma'aikata dole su je su yi su iya rubutu da karatu to a farkon wanda ya fara yi a farkon tarihin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ummiya din kuma aka sanya wannan al'umma ta zamanto al'umma ta rubutu da karatu cewa dukkan yace ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ya ku wanda suka yi imani idan kuka yi ciniki na bashi ya zuwa ga ajali abin ambato ku rubuta shi wala yaktub bainakum katibun bil adl marubuci ya rubuta da adalci tsakaninku idan ma wanda yake wanda yake da haƙƙin bai iya rubutu ba a nemo wanda zai rubuta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a koya ma hafsa rubutu hafsa matarsa kaga abin da larabawa ba su sani ba suna danganta mace zuwa ga rashin rubutu um, saboda suna cewa mace ba ta iya rubutu da karatu ba ba aikinta ba ne ba abu ne wanda ya shafe ta ba kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a koya ma hafsa rubutu ya nuna kan cewar mata ma ba ba a basu a baya ba saboda haka al'ummiya sifa ce ta kamala ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma sifa ce ta nakasu ga waninsa shi yasa ya yi kokari shi yasa ya sa al'ummarsa su zabura wajen neman ilimi na rubutu da karatu domin da shi ne za a tsare ilimi shi yasa aka rubuta alkur'ani shi yasa ya yi izini a rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana da rai ya yi izini ga a rubuta abdullahi bin amr bin al komai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ya rubuta bai masa inkari ba abu sha da ya ji hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hudubar bankwana ya ce ya rasulallah ka yi umarni a rubuta min ya ce uktubu li abi sha ku rubuta masa kuma yasa zaid ibn thabit a cikin rubutun ma ya koyi rubutun yahudawa ya ce domin wasiƙa za ta zo min daga wajen waɗanda ba musulmi ba ba na amince ma yahudawa su zama su za su karanta min wasiƙa ka je kaka koyi su da rubutunsu cikin sati biyu ya koyi yaran zaid ibn thabit cikin sati biyu ya koyi yaran da maganar da rubutun da karatun eh. to Allah maɗaukakin sarki ya sifanta wannan annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi da waɗannan sifofi na farko annabiyin annabiyul ummi annabi wanda yake ba isra'ili ba annabin al'ummar larabawa annabi wanda baya rubutu baya karatu shi yasa ma in aka ce annabiyul ummi shi ake nufi saboda haka wanda dai ake nufi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ambatonsa da sifarsa tabbatacciya ce a cikin a cikin abin da yake tare da suna attaura da linjila ba attaura kawai ba har linjila Ahmad Didat da kuma kamar shi Abdul Ahad Dawud da na gaya muku sun keɓanta da rubu da bincike wajen bayyana abubuwan da ambaton ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin Bible kuma kun ga a cikin Alkur'ani ya zo da kan cewa annabi isa ya faɗi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunansa balo-balo ya ce wa mubashiran bi rasulin ya ti min ba'adi ismu ismuhu ahmad kuma mai bishara gare ku da annabi da zai zo bayana sunansa ahmad wanda shine ma'anar parakletos wanda ambatansa ya zo a cikin linjilar yohana abdul ahad dawud ya yi bayanin asalin wannan kalma da yadda asalinta yake yadda ta so aka fassara ta zuwa greek da kuma aka fassara ta zuwa turanci har ma'anarta ta asali ta bata aka yi ta harifi don a ɗauke ta daga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam amma nassan annabi isa ya ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin linjila sifa ta biyu kenan sifa ta uku ya amuruhum bil ma'ruf yana umartar su da abin da yake kyakkyawa shine duk abin da yake hankali da shari'a sun yi shaida akan kansa shine ma'ruf wato alfitratu salima ta yi shaida akan akan akan kansa kamar adalci kamar kyautata ma iyaye kamar kyautata ma yan uwa kamar kyautata ma talakawa kamar biyayya ga shugaba da rashin gwarewa da yin tasbihi da Allah dare da rana dukkan abubuwan da yin gaskiya da rashin rowa dukkan kyawawan sifofi makarimul akhlaq da kuma adalci cikin hukunce-hukunce da cikin mu'amala da dukkan wani abu wanda yake ihsani ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna Allah ya muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba Allah yana umarni da adalci da kyautatawa da bama dangi wato da yin kyauta ga ƴan uwa kaga wannan duk abu ne wanda yake kyakkyawa to haka shari'a take al-ma'ruf shine abin da yake da shari'a da hankali duk sun yi shaida akan cewa wannan karfaffe ne wajen mutane kuma yana hana munkari shine dukkan abin da yake shari'a da hankali sun kishi kamar zalunci kamar rowa kamar bakin ciki bakin ciki da nake nufi ba na bakin cikin bacin rai ba ka san wani an ce masa ya ga littafin a shekha idul karni la tahzan kada kai kuncin rai sai aka fassara shi da Hausa kada kai bakin ciki ce wallahi shi baya bukatar wannan tabin don baya ba kowa bakin ciki shi ya ɗauki bakin ciki ana nufin wato bakin ciki na kai wa mutum mummunan nufi kai ma mutum hasada shi ake nufi to Hausawa in suka ce bakin ciki suna da ma'ana biyu da suke nufi akwai wannan ma'ana akwai kuma ma'anar bacin rai da kuncin rai to bakin cikin da ake nufi wanda yake munkari shine wannan bakin cikin na wato kai mutum mummunan wato uh, bukulu kamar yadda ake cewa bukulu eh, kamar yadda yan zamani suke faɗa duk wannan yana daga cikin almunkar sannan wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu dadadan abubuwa dukkan wani abu wanda yake at-tayyib wato mai amfani to shari'a ta to abinci ne na ci shari'a ta halatta shi so zaka duk wani abu wanda yake mai amfani to zaka samu shari'a ta halatta shi don haka ba iyakance halal ba ba iyakance halal ba za ka iyakance halal ba saboda kowace wani abu zai fito sabo yanzu kamar biskit akwai biskit a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko chocolate to amma tunda yana daga yana daga cikin sai ka duba haga yana daga cikin tayyibat ko ko yana daga cikin haba'i. yana daga cikin abubuwa masu amfani daɗaɗɗen abubuwa ko yana daga cikin masu cutarwa munana yana daga cikin ba saboda haka halal ne da wannan ka'idar aka ce duk abin da ke baya al'asul fil ashiya alhil asali a cikin dukkan wani abu halal ne har sai ka samu dalilin haramci saboda haka ba za ka je ka nemi kan cewa menene ya halatta biskit ba ko menene ya halatta chocolate ba ka bukata ka je ka nemi wannan amma sai ka ce menene ya haramta shi in baka abin da ya haramta shi ba shikenan halal ne Wai yuharrimu alaihim alkhaba'id yana haramta musu abubuwa masu cutarwa alkhaba'id jam'u khabith shi dukkan wani abu wanda yake mummuna abu wanda yake na kazanta abu wanda yake ran dan adam baya son sa saboda cutarsa abu wanda yake cutar da ɗabi'a yake cutar da hali yake cutar da lafiya shi yasa daga nan ne malamai suka ɗauki ka'ida wa aslu kullu ma yadhurru al-man'u inji mai maratis su'ud wa aslu kullu ma yadhurru al-man'u asalin dukkan abin da ke cutarwa dalili na shari'a shine dukkan abin da ke cutarwa shine wannan abin an hana shi yana daga cikin dalilan da malamai suka kafa da wannan ayar akan haramcin sigari saboda babu ba ta da amfani ko na sisin kwabo yi cutarwa habif ce ga wari mummuna in ka shiga ciki sai da wari ka san har makilin ake yi na masu shan sigari saboda makilin na ordinary makilin ya fi karfin su sun fi karfin sa kai saboda kaga habif ne ta wannan Habif ne zai bata kama zai sanya ɗan yatsun mutum kaga sun dafi launin mutum kaga ya dafi da haƙora kaga sun dafi sannan kuma akan wannan gabaki daya ya bata huhu yana sa kansa ta huhu yana sa cutar zuci ɗaya daga cikin abin da ke sa zuciyar mutum ta gaza wato ta gaza jijiyoyin zuciya su toshe shine shan sigari shan wannan hayakin da abin da ya kama da shi na su shisha da sauransu banda waɗanda suke sanya maye su wannan kaga cutar su ba a bayyana take saboda suna gurbatar da hankali amma tabar da bata gurbatar da hankali wannan shine dalilin ta da malamai suka sanya da kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sa shine wa yuharrimu alaihim khaba'ith wa yadhu anhum israhum yana sauke nauyin da yake kansu al isr nauyi a cikin shari'ar yahudu tana da yawa shari'ar yahudu zaka ga abubuwa da yawa hukuncin kisa ne a kansu hatta aiki ranar asabar idan mutum ya aiki ranar asabar hukuncinsa kisa mafi tsananin abin da ke cikin shari'ar yahudu na wato nauyi shine babu tuba a ciki babu tuba idan mutum ya yi laifi a lokacin sai ya zo gida <coughs> a lokacin da wahayi yake sauka sai ya zo gida sai ya ga an rubuta masa cewa ga ka fara laifinka ka cire idanunka ta zama makaho ba ku gaba lokacin da suka yi sabo annabi mai aka ce musu fatubu ila bari'ikum an anfusakum ku tuba zuwa ga ubangijin ku kakkashe kawo kanku aka kawo aka kawo inuwa girgije ya musu inuwa ya musu duhu sannan aka ce su kashe juna sai da mutum dubu saba'in aka ce sun mutu a cikin isra'il a cikin kistoshin isra'iliya wanda ibn Kakir ya kawo to babu wannan saukin to annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauke musu israhum nauyin da yake kansu kuma ba yahudu kadai ba duk sauran shari'o'i su ma suna da irin wannan nauyin babu sauki irin a cikin irin saukin da ke cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yuridu Allahu liyaj'ala alaikum fid dini min haraj Allah baya so ya sanya muku wani kunci a cikin addinin ku shi yasa ka'idar addinin nan shine al-mashaqqatu tajlibu taysir tsanani yana kawo sauki duk inda kaga tsanani ya zo to shari'a za ta kawo sauki babu wahala a cikin wannan shari'a sifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sifar shari'arsa ita kuma wannan al'isir nauyi yake ba wai yake banta da yahudu bane amma su suka fi shahara da shi kuma da yake sune al-mukhatabun da ake magana da su a cikin wannan amma al qurani bai tsaya akan su ba dukkan sauran al'umomi da suke da shari'a mai nauyi wannan ma'ana ta shiga akan su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo soke musu wannan nauyi wal aghlal allati kanat alaihim qumqumi da yake tare da su dauri da aka yi musu wato ma'ana shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana ba hurriya tana basu su yanci daga kangi da da suke ciki dukkan addinai suna cikin wannan kangin wannan ma'anar shine musulmi suke gaya ma al'umomi idan sun je wajen su kamar maganar ta bin Amir yace mun zo mu fitar da ku daga cikin kangin addinai ya zuwa ga yalwar addinin musulunci da yancin addinin musulunci haka rabi'a ibn amir ya gaya ma kisra sarkin farisawa sarkin farisawa yana zaune akan akan manassa da sai an taka matattakala matattakala taki guda 300 kafin a kai gare shi da aka tura masa rabi'a ta bin amir balaraban daji akan dokinsa wanda yake ko sirdi na kirki ba shi da shi ga shimfiɗaɗɗar wato matattakala da sai ya taka hawa haɗari uku kafin ya kai ya zuwa gare shi zai tafiya zuwa wajensa da takobinsa yana takawa yana cikar takobin akan kan shimfudarsu aka zo aka ce kai baka ga wannan mai tsada ba me yasa za ka zo kai wannan ya ce to in ku kuka ce na zo in ba kwaso sai na koma kisra ya ce ku kale shi eh, rustum ya ce ku kale shi ya zo babban janarar ɗin, ba ma kisra din ne rustum ne babban janarar din kisra sannan da ya hau sai ce wai ku me yake tafa da ku da ya zo wajen sai ce me yake tafa da ku ne ya ce mun zo mu fitar da mutane daga cikin zaluncin addinai ya zuwa ga adalcin addinin musulunci daga bautar mutane ya zuwa ga bautar ubangijin mutane daga kunci da kukumi na addinai ya zuwa ga yanci da yalwa ta addinin musulunci abubuwa guda uku ya gaya masa to wannan kun ga renan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan domin haka sifar annabi sallallahu alaihi wasallam take wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim to sannan sai Allah jalla wa'ala ala yace falladina amanu bihi dan haka waɗanda suka yi imani da shi wannan fadin wato kamar Allah ya ce ne idan ku idza kana hadha an-nabiyyu kama alimtum min shahadati taurati wal injili bi nubu'atihi idan wannan annabin shine kamar yadda kuka sani da shaidar at-taura da injila akan annabcinsa wa min wa min ittisafi shar'ihi bi sifati allati sami'tum kuma wanda shari'arsa ta sifantu da wannan sifar da kuka ji alimtum anna alladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u hadiyahu humul muflihun to kun kun san haka in kun san wannan kuwa to kun san cewa duk wanda suke yi imani da shi suka karfafa al'amarinsa suka taimaki addininsa to haƙiƙa kuma suka kuma suka shiryar da yazo da ita su ne marabauta su ne masu falahu ba wani su ba a cikin wannan akwai tabbatar da cikakkiyar rabauta ga mabiya addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa yahudawa waɗanda suka rayu suna azama akan za su yi imani da shi su ma suna cikin muflihun da waɗanda suka yi zo suka same shi a zamaninsu kuma suka yi imani da shi a zamaninsa su ma suna ciki da wanda bayansa suka imani da shi su ma duk suna cikin almuflihun kuma a cikin wannan akwai kwadaitarwa ga bayyana sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ga malaman yahudawa da nasara da kuma wanda duk suke da wannan ilimin domin bayyana sha'anin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar wa azzaruhu ai wa qawwau amrahu suka karfafa sa dan haka irin su abdul ahad dawud dinnan irin su malam ahmad didat irin su sheikh zakir naik da suke fitowa su faɗi irin abubuwa na mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cikin littafan yahudawa da nasara sun shiga cikin wanda suka yi wannan ta'aziri din bi idnillahi haka muke musu kauna domin Allah ya ambace su da wannan sifa wanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka karfafa al'amarinsa suka taimaki addininsa suka bi shiryarsa su ne al-muflihun na'am ya ayyuhan له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون قل يا أيها الناس كشي ya رسول الله يا كو متاني إني lalle haƙiƙa ni manzon Allah ne gare ku jami'an baki ɗayan ku alladhi lahu mulku samawati wal ard shi Allah shine wannan wanda ke da mulkin samai da ƙasa la ilaha illahu babu abin bautawa da gaskiya sai shi yuhyi wa yumit yana rayarwa yana matarwa fa aminu billahi wa rasuli dan haka ku ba da gaskiya da Allah da manzansa annabiyul ummi wannan annabi ummi alladhi yu'minu billahi annabin da yake imani da Allah wa kalimatihi yake imani da kalmomin Allah wattabi'uhu kuma ku bi shi la'allakum tahtadun domin ku samu shiriya domin ku zamanto ku ne waɗanda suke shiryayyu Allah madaukakin sarki ya kawo wannan jumla a cikin kissar bani Isra'il domin nuna cewa annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'arsa ga duk mutane ne baki daya babu zancen cewa wai dan mutum shi bani Isra'il ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba manzo ne gare shi ba manzo ne ga mutane baki daya da Isra'ili da ba Isra'ili ba Allah ya ce ka ce musu ya rasulallah ni hakika manzan Allah ne aka karfafa jumlar da inni saboda a cikin waɗanda za su ji wannan maganar akwai masu inkari akwai masu shakka akwai masu inkari kamar yahudawa da suka ce a ah, ai annabin larabawa ne akwai masu shakka shin annabi ne gare mu ko ka ba annabi ne gare mu ba mu ma fa mun kasance mun imani da annabi to a ce a shafa shari'a mu mu zo wata shari'a haka ne akwai masu taraddudi to shi yasa aka karfafa saboda a ɗauke da mai taraddudin da mai inkarin matsayin wanda duk suke inkari saboda aka aka karfafa maganar cewa hakika lallai ka ce ni hakika lalle manzon Allah ne gare ku ga baki ɗayan ku wato ba wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah ne gare shi ba shi yasa yace wallahi wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyuha aw nasraniyuha thumma la yu'minu bihi illa dakhala an-nar yace na rantsa da wanda raina yake hannunsa babu wanda zai ji sha'anina a cikin wannan al'umma ita ce ummatu da'awa wadda aka ce na isar da sako ya zuwa gare su su ne duk wanda ya zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya biyo bayan sa ha'a nade kasa duk wanda labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai masa sannan bai yi imani da ni ba ko ba yahude ne ko ba nasare ne face ya shiga wuta face ya shiga wuta amma wanda yake a can nesa bai taba jin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana kokarin bin littafin sa na yahudanci ko littafinsa na nasaranci to Allah zai tashe shi akan abin da yake na wannan littafin ba za a ce tun da ya yi zamani da waɗanda suke zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to shi ma ya zamanto kafiri tun da da'awa ba ta kai masa ba don haka ne yake wajibi akan musulmi su isar da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam kowane loko na duniya saboda ya zamanto an yanke hanzari ga mutane to Allah maɗaukakin sarki ya sifanta kansa da cewa rasul cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne wannan Allah sai ya sifanta shi da waɗannan sifofi cewa wato kamar yadda za ku yi imani da Allah mai waɗannan sifofi haka kuma za ku yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah wanda ke da mulkin sammai da ƙasa ba wani bai wannan in ba shi ba Allah wanda yake babu abin bautawa da gaskiya sai shi kamar yadda annabawa suka ce Ibrahim da Musa da Isa da nuhu da sauransu duk abin da suka ce kenan saboda haka shi ma a jerin gwanan su yake saboda haka a cikin ambaton waɗannan sifofi na Allah a wannan makani akwai munasaba ga dukkan mabiya addinai ga dukkan masu karkata ga tauhidi su san cewa to tauhidin su ba zai amfane su ba sai sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muktadan tauhidi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ƙara sifanta kansa da yuhyi wa yumi wannan sifa ce wadda ta zo a cikin afdalu dhikr la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah yana yawan sifantar da kansa da wannan sifa saboda abin da ta kunsa na tawakkali ga Allah da bayanin cewa shine mai komai mai kowa saboda rayuwa da mutuwa a hannunsa take ishi shi kadai ta daga cikin mafi bayyanar hujja akan kadaituwar Allah sannan Allah madaukakin sarki yace to dan haka ku yi imani da Allah da manzansa annabi ummi wanda ya yi imani da Allah da kalmomin Allah Ya yi imani da kalmomin Allah su ne dukkan littattafan Allah don haka Allah ta'ala yake cewa ɗaya daga cikin ku da ta mayyace ku da sauran yahudawa ya yace wa tu'minuna bil kitabi kullihi kuna imani da littattafan Allah gabaki ɗayan su bisa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce shi ma kansa yu'minu bi kalimati yana imani da kalmomin Allah ku bi shi kuma domin ku samu shari'a wato wannan kadai ita ce hanyar shari'a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar biyayya da shi na'am وقطعناهم أصبح jalla wa ala ya ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi yadilun a cikin mutanen annabi Musa akwai al'umma akwai jama'a yahduna bil haqq suna shiryar da mutane da gaskiya wa bihi yadilun kuma da gaskiyan nan suke hukunci wato suna da gaskiyan nan suke adalci suna hukunci da gaskiya kenan ba da jahilci ba ba da rashin sani ba wannan yana daga cikin adalcin alqur'ani cewa ba dutse suka haɗu suka zamanto ɗaya ba da kuka ji an ce sun bauta ma ɗan maraƙi sun ce ka sanya ija Allah na ilahan kama lahum aliha ba dune suke lalatattu ba mabiya fa annabi ne babba kamar annabi Musa saboda haka a cikin su akwai mutane na kirki shine Allah ya yabe su wanda yake shine adalci idan ka faɗi abun da yake tare da mutum na sharri ka faɗi abun da ke tare da shi kuma na alkhairi shine adalci amma ka ce babu wani mutumin kirki ko kuma a ce kai wane kai ina kai ina addinin kabila kaza ai yan kabila kaza ba sa addini sai dai sai dai a baki to wannan yana daga cikin zalunci domin ba zai yiwu ba duk suka yi jam'u kace duk sun to daya hatta mutanen Annabi Musa da duk abubuwan nan da suka yi gashi Allah ya ce daga cikin su akwai al'umma da suke shiryarwa da gaskiya suna shiryar da mutane da gaskiya wato suna aiki da ilimin su su yi wa'azi su bayyana gaskiya kamar Abdullahi ibn Salam da ya musulunta haka ya yada ilimin haka ya kira mutanensa kansu musulunta kuma suna hukunci da gaskiya din nan suna hukuncin adalci da gaskiya duk wanda ya hukunci hukuncinsa ya hukunci da jahilci sai bagatatan ba da zato ba sai ya dace da gaskiya ba za a ce ya yi adalci ba ko da ya dace da adalcin domin bai yi hukunci da gaskiya ba domin hukunci alkalai guda uku ne wanda ya san gaskiya ya hukunci da ita da wanda ya san gaskiya bai yi hukunci da ita ba wanda wanda bai san gaskiya ba ya yi hukunci da rashin saninsa. ko da ya dace da gaskiya din yana daga cikin waɗanda suke yan wuta guda uku al'alai ɗaya yana aljanna biyu suna wuta hmm? ko haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadisin abi bakra to saboda haka Allah ya yabi yahudawa da wannan yabo nasa wanda yake nuna kan cewar cewar su waɗannan masu wannan sifa suna daga cikin waɗanda suke wato suna daga cikin waɗanda suke al-muflihun ɗin wannan yana daga cikin yadda alkur'ani yake bayyana hakika da adalcin alkur'ani a cikin hukunci akan al'umomi kamar yadda yake cewa wa inna min ahli kitabi man inta ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man inta ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima yace laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'ima wani daga cikin adalcin alqur'ani amma in ka karanta tarihin waɗansu al'umomi in ka karanta inda za ka karanta tarihin farisawa sai su nuna kan cewa gabaki ɗaya dukkan wata al'umma lalatacciya ce in ba al'umma farisa ba inda za ka karanta tarihin misrawa haka za su nuna maka inda za ka karanta tarihin yahudawa sai su ce su ne sha'abullahi al-mukhtar duk kowa wanda yake basu su ba la'ananne ne bai tai komai ba an kawo shi ne kawai dan raki a gare su su ne kadai wato wanda Allah ya damu da su to Allah ta'ala ya ce wa qatta'nahu mutnatay ashrata asbatan umama muka rarraba su wato kabila kabila guda goma sha biyu kowace ta zamanto al'umma kowace daga cikin al-asbab jam'u sibt su ne kamar alƙaba'il a wajen larabawa ƙabila a wajen larabawa su ne wanda suke fito daga cinya ɗaya daga asali ɗaya to su ne a wajen yahudawa kuma su ne ake ce musu asbab wato sif ƙabila Allah ya ce mun raba su ƙabila goma sha biyu al'umma kowace ta zamanto al'umma daga asalin 'ya'yan annabi yaƙub guda goma sha biyu kowanne ya zamanto al'umma guda saboda haka yahudawa da kake gani duk suna koma ya zuwa ga wannan amma sai suka karu suka zamanto kabila goma sha uku a wannan zamanin kamar yadda wani marubucin tarihi na ingila arthur ya rubuta littafinsa kabila ta goma sha uku the 13th tribe wanda ya gano kan cewa waɗannan yahudawan da suke yanzu mallakar isra'il wanda ake ce musu ashkenazi wanda suke daga kasashen rasha daga kasashen poland da kasashen europe ta gabas Hangare da sauransu su ba bani isra'il ba shiga addinin yahudawa suke amma asalinsu daga daular khazariya take suke khazar wadda aka yi ta a cikin karni a cikin qurunul wusta to su ne suka zama to kabilar ta goma sha uku amma asalin kabilun goma sha biyu na bani isra'il suna ake ce musu sephardic jews wani wanda ke asalin su daga morocco da waɗansu su daga yaman yawa yawan su kuma daga daular usmaniya domin daular usmaniya ita ba su kariya lokacin da ake musu azaba kamar yadda za mu gani a cikin tarihin su to waɗannan ƙabilu goma sha biyu su ne asalin banu isra'il amma su sauran za a ce musu yahudu amma ba za a ce musu banu isra'il ba wa auhaina ila musa idh kahu qaumuhu muka yi wahayi ya zuwa ga annabi musa yayin da mutanansa suka nemi shayarwa suna cikin wannan tafiyar a cikin sahara ta sina ba abin da za su ci suka kai kuka ya zuwa ga annabi musa a ya annabi musa ka shayar da mu idh istasqahu qaumuhu an idrib bi asaka alhajar sai Allah ya ce masa ka bugi dutse da sandanka dutsen wani dutse ne yananne wanda aka ce shine wanda ya gudu da tufafinsa yayin da annabi Musa Allah ya nuna masa mu'jiza saboda mutanensa bani Isra'il daga cikin cutar da suka yi masa sun ce yana da kayan maza shi yasa ba in zai yi wanka sai ya je ya keɓance kansa sai Allah maɗaukakin sarki ya yi nufin ya nuna musu cewa ba haka bane ya je yana yin wanka sai dutse ya ɗauki kayansa ya gudu da shi ya zo a cikin sahihul bukari sai annabi musa ya bi wannan dutsen yana cewa Sa'ubi hajaru Sa'ubi hajaru tufafi na ya kai dutse sai suka ganshi suka ce la ashe annabi musa da muke ce masa yana da wannan aibi ashe ba haka bane to sannan suka dena kaga irin cutar da suke ma annabawan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ji kan annabi Musa an cuce shi da sama da haka amma yayi hakuri ya yi hakuri da bani Isra'il Allah ya mana wasiya ce la takunu kal ladina adaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu ya ku wanda suka yi imani kar ku tamkar waɗanda suka rinka cutarwa suka rinka yi isar da cuta ya zuwa ga annabi Musa Allah ya tsirar da ya wato ya barrantar da shi daga abinda suka da abinda suka suka faɗa to wannan dutsen an ce shine annabi Musa yake tafiya da shi in sun yi in sun sauka a waje suna neman ruwan sha ruwan alwala sai ya bugi da sandansa wannan sandan nasa wanda yake jefar da shi ya zamanto macijiya wanda yake yawo da shi wanda Allah ta'ala ya ambace shi cewa matir ka biya minika ya Musa sandan da ambaton ta yazo alqur'ani fa ai ka san ba sanda bace ko wace iri saboda haka da wannan sandan yake dukan dutsen in ya doki dutsen sai idaniya goma sha biyu su fito na ruwa Ko waɗanne mutane sai su je su bi layi kaga inda aka fitar da tsari tsari yana cikin addinin Allah a shari'ar annabawa amma ba mu ba komai namu sai rigima komai namu sai an yi doke-doke kauce ka ban kauce ka ban suka kada alima kullu unasin mashrabahum fambajasat minhu thnata asrata aina sai wato idaniya goma sha biyu abinda ake nufi da idaniyar ruwa wato kamar mabubbugan ruwa kamar famfo kamar famfon ruwa wato goma sha biyu ya fito kadi alima kullu unasin mashrabahum ko waɗanne mutane ko wace kabila ta san wajen shan ruwansu tsari kenan kowa ya san inda zai je sannan Allah ya ce wa zallalna alaihimul gamama wa zallalna alaihimul manna was salwa sannan muka yi musu inuwa da girgije yana musu inuwa daga rana don ba su da gida yawo suka rinka yi shekara 40 40 sanatan tihu na ard shekara 40 suna yawo a cikin wannan muka yi musu inuwa da girgije duk inda suka tafi ina yana gun su in sun zauna za su yi baccin rana girgije ya musu inuwa hmm, air condition irin ta Allah wa anzalna alaihimul manna was salwa muka saukar musu da darba da kuma salwa darba wani irin wato ruwa ne kamar zuma yake irin wanda yake fita daga irin abinda yake fita daga jikin bishiya na wato mai zaki a jikin bishiya wanda za a gan shi kamar karo to wannan ruwan yake wannan wannan wannan a wannan zuma zuma wannan darban shine Allah ya rike yake saukan musu shi an ce daga aljanna yake wasalwa da kuma an ce dab'a nama ne na wato tsuntsaye waɗanda suke kamar 'yan shila makara ai su fakara fakara ita ce salwa ɗin ai ita ce salwa ɗin, to ban san Hausa ba Allah ya saukan musu da wannan suna ci Kulumin min tayyibati ma razaqnakum muka ce ku ci daga dada dan abin da muka azurta ku da shi wa ma zalamuna basu zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yadhlimun kawukan su kasance suna zalunta a cikin ishara da kan cewa wa ma zalamuna akwai ishara cewa basu basu gode ma Allah ba wato sun zalunci kansu da rashin godiyar Allah domin da Allah ya ba su wannan a cikin wannan suka ci gaba da saba umarnin Allah suna yin wannan aka ce ku zuma a tena kun bi kowacin ku rike dokokin attaura da ƙarfi aka ɗauka aka sa dutse a saman su zai faɗo idan ba su karɓa ba don cewa suke sami ina wa saina mun ji amma ba za mu yi ba to sai Allah ya tayar da dutse a kansu sai suka faɗi da suka faɗi ɗin ba su faɗi suna masu sujada ga baki ɗaya ba ga Allah sai suka sujada ta gefe ido ɗaya na kallon dutse zai faɗo ko ba zai faɗo ba amma fa duk waɗannan waɗansu ne amma domin Allah ya ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq akwai al'umma ta gaskiya ba wai gabaki ɗayan su ne suka zamanto haka ba to kun ga anan Allah ta'ala ya ce wa dhallalna alaihim al-ghamama a can suratul baqara kuma ya ce wa dhallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna was salwa a ciki sai aka yi hitabi da su muka lullube ku da girgije anan kuma Allah sai ya ce muka lullube su Anan Allah yana ba da labarin bani Isra'il ne da irin abin da suka yi ga musulmi da sauran al'ummomi amma a can Allah yana ba da Allah yana zance ne da su bani Isra'il na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana aibata su cewa ga abin da muka yi muku domin Allah ya yi ma iyayen su haka kuma sun yadda akan tafarkin iyayen nasu suke akan tafarkin wanda suka gabace su na rashin yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke shi yasa Allah yake yin kamar ai su ne ma a lokacin da Allah ya yi musu wannan kuma suka zamanto azzalumai din to Allah ta'ala ya ce ba su zalunce mu ba kansu suka zalunta wannan shi ne akibar dukkan azalimi dukkan azalimi kansa yake mazalunci kuma wani yana nuni ya zuwa ga haƙurin Allah jalla wa'ala Allah maɗaukakin sarki babu wanda ya kai shi hakuri ya ci gaba da ba wa mutane arziki ya ci gaba da ba su lafiya in sun yi rashin lafiya ya ci gaba da amsa addu'a su in sun ce Allah mun mutu mun lalace ka tsirar da mu amma kuma daga ya tsirar da su sai su sake komawa ya zuwa ga saba masa amma ya ci gaba da yi babu wanda ya kai shi hakuri jalla wa'ala kuma wannan yana daga cikin abin da yake nuna cikar sifofinsa domin sai mai saboda cikar sifarsa ta ilimi saboda yana ganin aikibar tasu kamar gobe ce kamar yanzu yanzu nan ne za a duk za a ga masu dawo wajen Allah ya musu hisabi so da dan me za a yi gaggawa eh? gaggawa mai gaggawa sai mara sani amma mai cikakken sani kamar Allah jalla wa ba zai gaggawa ba bai cancance shi gaggawa ba saboda cikakken saninsa da kuma cikakken kudurarsa ba wanda zai fita daga ikonsa saboda haka sai Allah ya ce kansu suke zalunta a cikin wannan akwai nuna gina'i cikakken wadata ta Allah jalla wa ala da abin da zai sa kuma mutum ya ji tsoron Allah ya ji tsoron zalunci ya ji tsoron zaluntar kansa kuma wanda yake nuna kan cewa dukkan wanda ya zalunci akibar zaluncinsa tana nan a kansa domin Allah maɗaukakin sarki baya ƙyale zalunci musamman in zalincin ya rataye da haƙƙin wani ba nasa ba shi zai yafa nasa amma ba zai yafa na wani ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه ايمانا واحتسابا واجعلنا من المقبولين واجعلنا من اتقائك من النار اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وردنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين